na hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas ranar kenan take daidai da ishirin da uku ga watan bakwai watan julai na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shida, kuma rana ce da muka saba yin darasi a cikin fiƙihun malikiya yau ma insha Allah cikin wannan darasi za mu ɗora. muna cikin littafin iziya insha Allah za mu tashi fasali na gaba fasalin sunani mu'akkadatun min salawati arba'atun nan ne za mu tashi in Allah tabaraka wa ta'ala ya so Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da ke daidai ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon riƙe abin da ke daidai dinin da aikata abin da ke daidai wa daidai. a bisa ma'aunin shari'a Allah ya taimake mu na'am malam yace faslu to ga wani sabon aji za ko mai canjan aji za mu tashi daga ajin baya mu matsa zuwa ajin gaba to cikin wannan aji in mun shiga me za a karantar da mu as-sunanul mu'akkadatu min as-salawati arba'atun za mu ji salloli na sunnoni sunnonin ko masu ƙarfi daga cikin salloli su waɗannan salloli waɗanda suke sunna ne masu ƙarfi guda hudu ne guda hudu ne su ne salloli waɗanda ake kira as al mu'akkada sunnoni masu ƙarfi kafin mu tafi da nisa ya kamata mu ɗan ƙara tunatar da mu abin da muka karanto can baya tun wajen karatunmu na al'aharari, mun ji akwai waɗansu ƙa'idoji na ma'aunan ayyukan shari'a kusan guda biyar, akwai abin da ake ce ma wajibi, a ce abu kaza wajibi ne, in aka ce abu kaza wajibi ne, shi ne kuma farilla, da farilla da wajibi duk abu ɗaya ne. musamman a mazhabar malikiya illa guri ɗaya wajen aikin hajji ne farilla daban wajibi daban amma sauran gurare duk abin da aka ce farilla to ma'anar shi wajibi abin da aka ce wajibi ma'anar shi farilla a mazhabar malikiya idan aka ce aiki kaza farilla ne ko aka ce aiki kaza wajibi ne to ma'anar shi abin da in ka aikata akwai lada in baka aikata ba akwai zunubi sai da inda uzuri kamar sallar azhar sallar la'asar sallar magriba waɗannan salloli ana ce musu salawatul mafaroda sallolin farilla in ka yi su akwai lada in ba ka yi ba akwai zunubi kamar azumin wata ramadan kamar da sauran ire-iren da waɗannan ayyuka waɗanda muka sani ne yau da kullum to ana ce musu farilla abin in ka aikata akwai lada in baka aikata ba akwai zunubi na biyu shi ne abin da ake ce ma haramun haramun kuma shi ne abin da in ka aikata akwai zunubi in ba ka aikata ba akwai lada ga kishiyar wajibi kenan shi idan ka aikata haramun akwai zunubi idan ba ka aikata ba to akwai lada kamar shan giya kamar zina kamar sata da sauran ire-irensu ba'ira wannan shi ne na biyu na uku to shi ne akwai sunna sunna shi ne abin da in ka aikata akwai lada idan baka aikata ba ko to babu zunubi in ka aikata akwai lada idan baka aikata ba to babu zunubi shi ne na uku na hudu shi ne abin da ake ce makaruhi makaruhi shi ne abin da in ka aikata babu zunubi amma inda baka aikata ba to akwai lada in ka aikata babu zunubi amma inda baka aikata ba to akwai lada sai na cikon biyar shine mubahi abin ake ce mahalak in ka aikata babu lada babu zunubi in baka aikata ba ma babu lada babu zunubi an baka zaɓi ne kai wanda kaga ga dama kamar cin tuwo da hannu ko cin shinkafa da cokali da sauran ire-iren waɗannan ababe su kuma ana kiransu mubahi an fahimci waɗannan ko to ƙarƙashin wancan abu na uku wanda ake ce sunna wanda in ka aikata akwai lada idan baka aikata ba babu zunubi ita wannan ƙa'ida ta uku ta kasu biyu malaman sun kasa ta biyu akwai waɗanda ake ce ma sunanul mu'akkada sunna mai ƙarfi sunna mai ƙarfi su ake kira sunna kai tsaye akwai kuma sunan gairu mu'akkada sunnoni waɗanda su ko ba masu ƙarfi ba su kuma su ake cewa mustahabbi ya ka ce mustahabbi to sunnoni waɗanda suke ba masu ƙarfi ba an fahimci wannan to kuma su tsakanin sunna mai ƙarfi da sunna wacce ba mai ƙarfi ba to kuma akwai in da ake kinsu arraga'ib sai dai wannan raga'ib a mazhabar malikiya ne kaɗai suke da su ko kuma mazhabobi ne ban sani ba amma dai malikiya suna da su ban san sauran mazhabobin ba ko akwai su za mu yi bayanin su in karatu ya kawo kai in Allah ya so Allah ya taimake mu dalilin wannan dan mu fitar da sunnanul muakkada da sunnanul ghairu muakkada a cikin wannan darasi namu na yau yau malam zai karantar da mu ne sunnoni masu ƙarfi sallolin farilla dai su ne a zuhur la'asar magariba isha'i asubahi waɗannan biyar a ɓangaren sallar su ake kira sallolin farilla su ne in ka aikata su akwai lada in baka aikata ba akwai zunubi sai dai inda uzuri akwai sunnoni cikin salloli akwai sunnoni masu ƙarfi akwai sunnoni waɗanda suke ba masu ƙarfi wanda ake ce musu habbi to yanzu malam zai karantar da mu sunnoni masu ƙarfi salloli ne amma na sunnoni masu ƙarfi in ka yi su akwai lada in ba ka yi ba ko babu zunubi shi ne ya ce sunanar mu'akkada sunnoni masu ƙarfi mina salawati daga cikin salloli waɗannan sunnoni masu ƙarfi arba'atun guda hudu ne a guda hudu ne sallolin farilla guda biyar su kuma sunnoni masu ƙarfi guda hudu a nawa izi da ke hannuna shafi na 133 a wata take hannuna shafi na 133 na'am al'awwal al'ula suna ta farko daga cikin sunnoni na sallah masu ƙarfi wa hiya awqaduha duk ta fi sauran ukun ma ƙarfi duk cikin wata sallah ta sunna to babu wacce ta kai ƙarfi kamar ita wannan sunna ita ce alwitru sallar wutri sallar wuturi wacce ake ƙarshen sallolin dare wacce daga gare ta sai gado da an gama ta sai kwanciya ita wannan sallah ta wutri sunna ce amma sunna ce mai ƙarfi duk wata sallah ta sunna da ake wacce ba farilla ba ta kai ƙarfin wuturi ba ya ake yin wuturin, malam ya ce wa hiya raka'atun wahidatun raka'a ɗaya ce ake wacce ake rufe na filfilin dare da ita wani lokaci ake yin ta wa da kunu waqatuha al-iktiyari lokacin ta zababbe yana farawa ne bil faragi min salatul isha'il akhira da zaran an gama sallar isha'i isha'in kuma ta ƙarshe to da zaran an yi sallar isha'i <coughs> to lokacin sallar wuturi ya yi lokacin sallar wuturi ya shigo lokacin da za a yi ta ya yi daga nan lokacinta ne har zuwa kusan ƙarshen kashi biyu bisa uku na dare ko kuma har ya zuwa gab da ke towa alfijir tun lokacinta ne ita sallar wuturi da zarar an gama sallar isha'i to lokacin ta zaɓaɓɓe ya yi ana iya yin ta a wannan lokaci ana iya bari sai an jima ana iya bari sai an kwanta an ɗan yi bacci an farka wajen ƙarfe biyu ko ƙarfe ukun dare ana ma iya bari sai wajen ƙarfe hudu ko hudu da rabi na dare duk ya halatta a iya yin ta irin wa'annan lokuta to malam yace ba'ada sala min salatil isha'il akhirati daga sallar isha'i ta ƙarshe isha'i guda biyu ce magariba ana ce mata isha'i sannan isha'i ana ce mata isha'i dukkansu ana kiransu isha'i ita magariba ana ce mata isha'il awwal ko isha'il ula ita kuma isha'i ana ce mata isha'il akira isha'i ta karshe da haka jam'insu ana ce musu isha'aini haka kuma da azhar da al'asar ana ce musu zuhuraini an fahimta yawa to don haka ya bambanta mana isha'in ta ƙarshe ba yanzu ba za ka yi wuturi ba sai in Allah ya kai mu an jima mun yi isha'i ma'ana dai sai shafaƙi ya ɓace daga nan ne lokacin wuturi ke shiga ita sallar wuturi duk da an ce raka'a ɗaya ce waya kuna masabokan bi shafa'i amma ana rigayanta da yin shafa'i ana shimfiɗa mata wata sallah mai raka'a biyu wacce ake kira shafa'i ita shafa'in nan sunna ce gairu mu'akkada wutiri ko sunna ce mu'akkada an fahimta da haka yace masabokan bi shafa'i ana rigayata da shafa'i sai an yi shafa'i sannan ake yin wutiri munfasilun an habis salami ana raba tsakanin shafa'i da wutri da yin sallama in an gama shafa'i sai an sallame sannan sai a tashi a kawo wutri in an gama shafa'i to sai an sallame domin shafa'i daban kuma wutri daban da ake cewa shafa'i da wutri ba tare suke ba shafa'i daban wutri daban wannan kenan a iya yin wutrin shi kadai amma akwai karhanci ba a so ba mutum ya wutar raka'a ɗaya tal shi kaɗai ɗin nan in ma kana nufin ba za ka yi shafa'i ba to shi wutare ɗin nan ka iya yin shi raka'a uku ka iya kai shi ma raka'a biyar ka iya yin shi har raka'a bakwai ɗin ji wasu malaman ma'ana dai wutare shi ne mara abin da yake mara raka'o'in da suke mara to ka iya da raka'a uku ko da ba za ka yi wuturi ba in ba ku ba ka shafa'i ba in kuma ka yi shafa'in ma shi wuturin karan kanshi ka iya yin shi raka'a uku sai dai in za ka yi raka'a uku na wuturi to ba za ka zauna ka yi tihiya ba tun daga ta farko sai ka kai har ta ƙarshe tun daga ta ɗaya sai ka yi ɗaya biyu uku suna za ka yi tihiya ka yi sallama duk sunan wuturi ne kuma ya yi ina fata ana fahimta duka wuturi ne <coughs> a duka wuturi ne Allah ya taimake mu in ko da raka'a ɗaya za ka yi za ka yi to an so ka rigaye shi da shafa'i raka'a biyu shi shafa'i mazaunin shi daban sunna ce shi ma amma gairu mu'akkada yana daga cikin mustahabbai shi ko wuturi sunna ce mai karfi mu'akkada ta ma fi kowace karfi sannan ana raba tsakanin shafa'i da wuturi da sallama an gama shafa'i sai an sallame sannan a tashi a kawo wuturi wa yustahabbu mustahabbi ne an so ayyakar a fi raka'atul ula min shafa'i a wajen shafa'i a raka'a farko a yi karatu ba adala fatiha ta bayan karta fatiha bi sabbihi sama rabbikal a'la da sabbihi sama rabbikal a'la raka'a farko ta ta shafa'i wa fi raka'atin saniya raka'a ta biyu kuwa ba adala fatiha ta bayan an karanta fatiha bi kul ya ayyuhal kafirun a karanta kul ya ayyuhal kafirun mafi raka'atul wutri in an zo wajen wutri kuma bi qul huwallahu ahad a karanta qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas wannan mustahabbi ne in an yi haka an kyauta in ko ba a yi ba karanta waɗansu babu komai babu zunubi babu laifi ko a karanta su ko a karanta wasu dan me malam ya ce mustahabbi ne a yi wannan domin haka suka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a mafi yawan lokuta ba kowane wata shafa'i da wutarin ba mafi yawa waɗannan ayoyi yake karantawa waɗansu lokuta kuma kan karanta wasu ba su ba haka sahabbai suka koyo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan haka kai ma in za ka yi shafa'i da wuturi in ka iya sabbi sama da bukran alatu ka karanta ta raka'a farko raka'a ta biyu qul ya ayyuhal kafirun ka zauna ka yi tahiya ka yi sallama in ka tashi ka ƙara jaddada ƙulla niyyar wuturi kuma yanzu sai ka ƙara jaddada niyyar wuturi ne kuma yanzu zan yi ka ƙulla cikin zuciyarka sannan sai ka karanta fatiha kuma sai ka karanta qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ita kenan raka'a ɗaya sai ka gama sai ka yi sallama Allah ya taimake mu to malam yace wa man nasiyal wutra wanda ya manta bai yi wutire ba an gama sallar isha'i sai ya ga kamar yayi kurin ya ya kwanta ya ta ci. auna ma anhu ko kuma ya ɗan kwanta da kasadin wajen karfe ukun dare zai tashi ya wuturin nan sai bacci ya kwashe shi da baccin nan ya kwashe shi sun ya kaza, sannan sai ya farka, a lokacin da ya farka, wa ƙada baƙiya littalo ishamsi miƙidaru raka'atan au raka'atai ne, abin da ya rage rana ta fito, bai wuce iya samun raka'a ɗaya ko raka'a biyu ba. bai wuce a iya samun raka'a ɗaya ko biyu ba, mu lura a nan ba ana nufin sallar asuba ba, ba ana nufin sallar jam'i ta asuba ba, a fitowar rana, sanda ya farka misali, misali ne zan yi, a ce rana tana fitowa ƙarfe shida, ana sallar asubahi ƙarfe biyar da minti ishirin misali, rana tana fitowa ƙarfe shida, to yanzu sanda ya farka har an gama asuba, asubahi har ta wuce an gama sallar asubahi, ya makara, to kuma rana tana fitowa ne karfe shida, sanda ya farka ɗin nan, za a iya samun kamar wajen shida saura minti goma, kaga yana da minti goma kafin fitowar rana, akwai minti goma kafin fitowar rana, a wannan minti goma za a iya samun raka'a nawa, an gane wannan ko? In ya farka gab da ke fitowar rana, bai farka ba sai wajen bai wuce minti biyar ba shi da saura minti biyar zai iya alwala amma zai iya samun raka'a ɗaya ne tal ko bayan alwala zai iya samun raka'a biyu ne tal fa innahu kula wutura to shi ya kyala wutri ya kyala wutri wai sallar subha kurin yin sai salla asubahi sai maza maza ya sallaci asubahi shikenan wutri kuma sai Allah ya kai mu daren gobe wannan kuma ya wuce inda ba wajibi ba ne ba, ya yi asarar wannan lada. ta sa'al waƙatu, in ko an samu ɗan dogon lokaci, lisalasi raka'atin zai iya samun raka'a uku, au arba'i ko ko zai iya samun raka'a hudu kafin fitowar rana. Fa innahu yusallil wutura, to zai iya yin wuturi, raka'a ɗaya ya sallame. sun buha sannan sai sabahi raka'a biyu kaga ya sami cikin lokaci sai ya kyale shafa'i sai ya kyale rakatul fajari, duk sai ya kyale waɗannan sai ya gabatar da wutari domin duk cikin sunnoni ba mai karfin shi sai ya kwadaitu da shi sai ya yi shi sai ya asuba ita wajibi ce ana bi na'am Wa'initta sa'a, in ko an sami yalwan lokaci, likamsa raka'atin, yaga tabbas zai iya samun raka'a biyar, zai iya samun raka'a biyar kafin rana ta fito, bayan ya gama alwala ya shirya, sai ga yana da lokacin da zai iya raka'a biyar kafin fitowar rana. A nan ya zai yi, sallar shafa'a, sai ma zai yi shafa'i raka'a biyu. wal witra ya wutri raka'a ɗaya sai ya tsallake raka'atul fajri sai ya wace wasu ba sai ya salla asubahi an gane wannan ko sai ya kyale raka'atul fajri ba zai yi ta ba dan me domin watar shike na magashin yace wata raka'atul fajara sai ya kyale raka'atul fajri ba zai yi su ba dan menene zai kyale ta domin ita rak'atul fajri in rana ta fito zai iya rama ta akwai halaccin a iya rama ta in gari ya waye in rana ta fito ta ɗaukako kamar wajen ƙarfe takwas haka to zai iya rama ita rak'atul fajri su ko wancan shafa'i da wutiri ba a rama su inda har rana ta fito shikenan lokacin su ya wuce ina fata an gane saboda haka aka ce ya tsallake katal fajari kurin ya shafa'i ya yi wuturi sai ya dora asuba wasu kuma suka ce a'a ya rabu da shafa'in kurin yanzu sai ya maza ya wuturi sai ya rakatal fajari sai ya dora asuba in ya rage mai saura raka'a biyar ne to sai ya kyale rakatal fajari a sai ya kyale shafa'i sai ya yi raka'a ɗaya ya yi rakatar fajar raka'a biyu ya asibahi raka'a biyu su kuma hujjar su shi rakatar fajar ɗin nan sunna ce ragiba wato sunna ce ta kusa zamo sunna mai ƙarfi daga wutiri to sai ita ta kusa ta zamo sunna mai ƙarfi ita rakatar fajari saboda haka ne sai ya zamo cewa suka ce ya kyale shafa'in ma'ana dai ita rakatul fajr ta fi shafa'i karfi ta fi shafa'i yawan lada ina fata mun gane suka ce to dan kwaɗayin haka yayi ta su kuma yancin suka ce a'a yayi shafa'in dan ita ke da lokaci wanda yake fita shi ko rakatul fajri a iya ramawa ko da rana ta fito ina fata mun gane to wannan dai shine abinda malaman suka ce to kowace dai yayi wala lahil Allah ya taimake mu an fahimta kuwa na'am wa in li sab'in in ko an sami yalwar lokaci kafin fitowar rana bayan ya gama alwala za a iya samun raka'a bakwai shikenan zai iya kowace kenan sab'u raka'atin zai iya raka'a bakwai to sallar shafa'a sai ya shafa'i raka'a biyu wal witr ya ran utri raka'a daya wal fajara ya raka'a fajr raka'a biyu was subha ya sallar asbahi raka'a biyu in zai yiwu ina fata mun gane Allah ya taimake mu to duka malam yana magana akan sallar wutri sallar wutri tana daga cikin salloli sunan mu'akkada suna mai ƙarfi nan ya zo da shafa'i ne da suna katar fajari ba dan su ake karantarwa ba ba su ake karantar da mu nan ba za mu same su gaba nan muna cikin babi ne ko muna cikin rantar da mu a yi haƙuri a daina magana wato sallar wutari daga cikin sunnoni masu ƙarfi guda hudu, to mun ji guda ɗaya, ita ce wutiri. Daga cikin salloli masu ƙarfi guda hudu, to mun ji guda ɗaya, ita ce wutiri. Allah ya taimake mu. To yanzu saura guda uku kenan waɗanda suka rage daga cikin salloli masu ƙarfi, saura guda nawa, saura guda uku. Na'am. malam ya ce asaniyar sallah ta biyu daga cikin sunan mu'akkada daga cikin sunani masu ƙarfi shine salatul idaini sallolin idi idil fitr da idil urdiya. yin sallah waɗannan salloli sunnoni ne masu ƙarfi da haka malam ya ce wa biyan sunnatun mu'akkada sunnoni ne waɗanda masu ƙarfi fi haƙƙi man talzimu juma'a a haƙƙin wanda juma'a ta zama wajibi kan shi duk wanda juma'a ta zama wajibi kan shi to sallar idi ta zama sunna mai ƙarfi a kan shi mustahabbata amma sunna ce mustahabbiya ba mai ƙarfi ba fi haƙƙil abdi a wajen bawa domin shi bawa juma'a ba ta zama wajibi kai shi in ya je ya yi tayi in bai yi ba shi kenan wani musafiri da matafiyi matafiyi juma'a ba ta zama wajibi kai shi ba in ya tsaya an yi shi tayi in ya wuce shi gaba tafiye shi ba komai sai a zuhur ɗin shi wani mar'ati da mace mace in ta je juma'a shi kenan tayi in ba ta je ba sai a zuhur ɗinta a gida shi kenan ba wajibi ba ne irin waɗannan su je sallar idi to suna ce ko suna ce ciki ba mai ƙarfi ba mustahabi ne suna ce gairu mu'akkada amma in ban da su sauran mutane to suna ce mai karfi a je sallar idi a je sallar idi wace fatuha sifar yadda ake ita kuma sallar idi raka'ata ne ita ma raka'a biyu ce kadai ake yi bi a azanin wala iqamati ba a kiran sallah kuma ba a kama, sannan ba a yi mata nafila kafin a fara ba a nafila bayan an gama in ka isa masallacin idi liman bai iso ba kure da dardo maka ko buzaka ka zauna ba sai ka yi ta hita masjid ba ba sai ka yi nafila ba domin ana yin ta ne a musalla ba a masjid ba a fili ake yin ta bayan gari inda ake yin ta ba sunan shi masallaci ba sunan shi filin taro inda da ake sanar idi bai da ma'ana hukunce-hukuncen masallaci da haka ba a eh, yin tahiyatul masjidi da ka je kai shi fida a zaman ka kurun da an zo aka gama sanar idi kuma kama gabanka in ma za ka yi nafila to ka bari sai ka je gida ko masallacin unguwarku sannan sallolin idi ba a kiran sallah ko ba a yi musu iqama yukabbiru fil ula a rak'ar farko akan yi kabbara ne ba a da takabbatul ihram bayan kabbara harama aka yi kabbara bari 60 guda shidda sita takabira fil kabbara bari guda shidda in ka hada da kabbara harama sun zama guda bakwai kabbara farko wa fi saniyati a raka'a ta biyu kamsa za a yi kabbar bare guda biyar kamsa takabir da kabbar bare guda biyar ta takabir da kiyami banda kabbar tasowa da aka yi in ka hada da ita za su zamo shida kenan kabbar da aka taso daga da aka taso tsaye to wannan kabbar in ka hada ita za a yi shida a raka'a ta biyu a sallar idi ma da yake magana wala yastahabbu rafu al-yadaini fi shay'in min takbirati siwa takbiratul ihrami ba a so a daga hannu ba a cikin kowace kabbara a sallar idi in ba da kabbara farko kabbara farko kabbara harama ita ake daga hannu amma sauran kabbar barin da za a yi guda bakwai ko guda shida abin nan ɗin farko ba a daga hannu sauran kabbar farin da za a yi guda shidda a raka'a ta biyu na ba ɗaga daga hannu wannan hukunci ne a malikiyance a mazhabar malikiya amma waɗansu mazhabobin sun ce ana ɗagawa a kowace kabbara amma dai a malikiya kabbara harama kaɗai ake ɗagawa da haka malam ya ce wala su abu ba a so ba a so ɗaga hannu ba fi shay'in min takbir daga wani abu daga kabbara bari siwa takbiratul ihrami in ba da kabbara haram wa in nasiya takbira idan liman ya manta wata kabbara ya manta da wata kabbara misali a kabbarar farko sai ya manta ya biyar maimakon ya shida maimakon ya shida banda ta kabbara harama uku a kabbara ta biyu sai ya manta ya yi hudu an gane wannan ko wanda ka bar tasowa sai da ya fara karatun fatiha ko har ya gama sai ya tuna raja ilaihi to ya koma ya wannan kabbara sai ya yanke karatu sai ya koma ya kabbara in ya kabbara sai ya sake maimaita karatun da ya karanto sai ya ɗauko daga fatiha in ma su makatun sura ne sai ya yanke sai ya koma ya wacce kabbara da aka manta sai ya maimaita fatiha kuma ya maimaito sura ko ya canza wata zai maimaita ne malam ya a yi daihi ala rukubatihi matukar ba a daga aka yi rukuku ba idan ba a yi rukuku ba to sai ya wacce kabbara sannan sai ya maimaito karatu in yayi wannan can karshen sallar ne. wa yasjudu ba'da salami zai yi sujuda ba'adi zai yi sujuda ba'adi domin yayi kari maimaita karatun da yayi kari ne maimaita karatun nan da yayi to yayi kari da ya karanta Fatiha har sau biyu saboda haka kenan yayi kari zai yi sujuda ba'adi a sanar idi wannan kenan to in ku har ya riga yayi ruku har ya riga ya yi ruku sannan ya tuna ashe ya ba kabbara ɗaya bai yi ba to ya za a yi shi ke ya sai ya ci gaba da sallar shi su malamai suka ce in ya gama sallar sai ya sujuda kabali kafin sallama sai ya sujuda don ya ba kabbara wasu kuma suka ce a kabbara ɗaya ce ko ba ta harama ba ce ba kamar malaman malikiya suka ce ba sai a yi komi ba sallar shi ta yi sallah ta yi Allah ke muke mu na'am wa yustahabbu al jaharu bit takbir an so kuma bayyana kabbara ayi ta bayyane Allahu akbar kowa yake da liman da mamu duka an so a bayyana kabbara to wancan wajen mantawa ko tsallake wata kabbara ana magana akan liman ne idan mamu ne ba liman shi yayi kabbara mamu ne sai bai mai bai bi koyi da liman bai yi ba ya shi kuma zai yi shi kadai zai yi kabbaran shi ya zai a nan gurin shi kenan idza sahala ma'amum yahmiluhu imam shi sallar shi tayi ba wani abu ba kamne ba ba'adi nan ana maganar liman ne in liman ya samu wannan matsala ya tsallake wata kabbara to na ake maganar sujuda amma in ma mu ne babu komai Allah ya taimake mu to ita kabbaran nan mustahabbi ne a bayyana ta aji Allahu akbar daga liman su ma mamu kowa ya ce Allahu akbar bayan liman ya faɗa wa taqayyib haka kuma an so mustahabbi ne a shafa turare a ranar idi mustahabbi ne shafa turare wata zayyiru kuma a yi ado bisiyabil jadidi da sabon sutura ranar idi ranar idi mustahabbi ne ba dole ba a yi ado da sabuwar sutura an so na asa sabon dinki liman yaqdiru alaiha ga wanda yake da iko in mutum yana da iko da zai sabon dinki to an so a yi kwalliya da sabon ɗinki a wannan rana ranar idi ku lura ran idi kuma in za a je masallacin idi ran nan ne ake ada ran nan ne ake kwalliya ran nan ne ake kura adakar ba da an dawo masallaci ba sannan a kwalle shiga gari wacce kuma daban amma dai abin da yafi kowane lokaci a fito cikin ado shine lokacin za a je masallacin idi khuzu zinatakum inda kulli masjid to musamman sallar idi wacce a shekara sarbi kullun ake yi to yana da kyau a yi ado kuma a wajen sallar idi an fi son sabo in akwai ko da mai kala ne amma a wajen salar juma'a kuma an fi son a sanya fari ko da ba sabo ba sallar juma'a an fi son fitowa cikin fararen kaya ko da ba sabbi ba amma sallar idi kuma an fi so a fito da sabuwar sutura ko da kala ce wannan fa kullu mustahabbi ne kada ku manta matsayin mustahabbi sunna ce gairu muakkada Yau, in kai ƙarin lada ka samu in baka yi ba zunubi ba zargi. amma inda hali a yin yafi sannan mustahabbi ne jiyo min tariqi ghayri ja ja'a minha in an gama sanar idi za a koma gida to mustahabbi ne mutum ya canza hanya hanyar da ya biyo zuwa masallacin idi to idan zai koma gida kuma ya canza wata sabuwar hanya dan ana son yawan musafaha yawan gaggaisawa da jama'a Sanda ka bi ka bi tana hanyar an gaggaisa da jama'a sai kuma za ka daka canza hanya a gaisa da wata sabuwar jama'a wal fitr qabla rawahi ila al musalla fi idil fitri a karamar sallah wato sallar da ake karshen wata ramadan mustahabbi ne kafin mutum ya bar gida zuwa masallacin idi ya ci abinci kafin mutum ya bar gida zuwa masallacin idi to mustahabi ne ya ci abinci ba lallai sai ya take cikin shi ba ya dai dan ci wani abu kada dai tafi masallacin idi da siffar mai azumi wa ta'khiruhu fi idin nahari mustahabi ne jinkirta cin abinci kuma a idin babbar sallah idin layya ita kuma an so mutum ya jinkirta har sai an dawo masallaci mu lura wannan mustahabi ne in mutum yana da farsa kada ya matsa maka shi. ya je masallaci yana ganin jiri an gane wannan ko ya ci abincin shi ƙarin lada ne in akwai hali yau in mutum zai iya ba wajibi ba ne wata kabiru fihi a ƙiba kamsi kamsi ashara faridatan sannan musahabbi ne yin kafar bari a idin babbar sallah bayan an gama sallar farilla har tsawon sallolin farilla guda goma sha biyar awwaluha za a fara daga zuhur yawmin nahari daga zuhur ta ranar babbar sallah in an sallame daga sallah za a fara na kabbar bare wa akhiruha sallar karshe subhul yawmin yawmin rabi'i minhu asbahi ta rana na hudu daga babbar sallah wato asubahi ta goma sha hudu ga watan zulhijja ana wa'annan kabbar bari bayan an yi sallama wasu fatu takabir siffa yadda ake wa'annan kabbar bari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd haka ake yin su in sun yi sun gagara haka kura a ci gaba da Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a mai ta wannan bayan bayan sallar azhar ta ranar idi da an sallame sai ayi wannan sun a ci gaba da tasbihi haka bayan la'asar bayan magariba bayan isha'i asuba ta gobe har dai asubahi ta yini na goma sha hudu bayan eh, cikin watan zulhijja wato ta yi na hudu bayan sallah to daga nan za a daina babu laifi liman ya daga sauti yayi dan ya tuna wa mamu amma dai ba yi zai suna amsawa ba kowa ya tashi to haka mustahabbi ne waɗannan kabbar barin idan za a tafi masallacin idi a taho ana yin su kan hanya ne ko a taho ana surutu mustahabi a taho ana yin su kan hanya in an gama sallar idi za a koma gida mustahabi ne a tafi gida kuma ana yin sa a koma gida mustahabbi ne a ranar babbar sallah a yawaita wa'annan kabbar bari ko da ana gida ko da ana gida a yawaita kabbar bari irin wa'annan kabbar bari Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd a wannan yini an su a yawaita su duka wannan babul istihbabi ne mustahabbi ne sai sunna ta uku daga cikin sunan muakkada sunnoni masu ƙarfi su ne salatu kusufi shams sallar kispewar rana idan rana ta ɓace ana cikin da rana kurin ya ga an koma dare aka ce an yi dare biyu ko ana yin wata sallah a cikin irin wannan yanayi ita wannan sallah da ake ita ma sunna ce mai ƙarfi wa hiya sunnatun fi haqqi kulli mukallifin zakaran aw unsa ita wannan sallah sunna ce akan haƙƙin kowane baligi mai hankali namiji ne ko mace sunna ce ana yin kuma jam'inta wa yustahabbu iqa'uha mustahabbi ne a yi ita wannan sallah fil masjidi a cikin masallaci na kafsa salawa wal jam'u ko ko masallaci wal jam'u laha kuma a yi mata jam'i ana yin ta a cikin masallaci na kafsa salawa ko masallacin juma'a amma ba a fita a je masallacin idi a yi ta akan haɗu ne a masallacin cikin unguwa ko masallacin juma'a inda dai aka saba yin salawat na kamsu nan to anan ake ita wannan sallah idan an samu kitsewa rana yi mata jam'i kuma ana yin ta jam'i ba mutum ɗaya ba wa waqatuha lokacin da ake yin ta kuma min hillin nafilati lizawali daga lokacin da nafila ta halatta ma'ana daga lokacin da rana ta fito in aka ce ga rana ta fito ta ɗaukako daga nan sai kuma ta ɓace to lokacin da za a irin wannan sallah ya yi in ko kisfewar ranan nan bai faru ba sai wajen la'asar to ba za a yi wannan sallah ba daga fitowar rana zuwa lokacin azuhur in rana ta ɓace a daidai irin wannan lokaci to a lokaci ake wannan sallah in ku an wuce azhar da rana gau bayan azahur ne sannan aka samu rana ta kisfeto ba za a yi ba lokacin ya wuce a lokacin ya wuce ana biye kuwa na'am malam yace wasu fatuha sifar yadda ake ita wannan sallah ta kisfewar rana raka'atani ita ma raka'a biyu ce sai dai bambancinta fi kulli raka'atin ruku'ani kowace raka'a ɗaya ane mata ruku'u biyu sujada biyu to kuma ana yin ta ne bi gairi azalin wala wala bi iqamatin ba a kiran sallah ba a iqama da an sai a daidaita ko da sai a ci gaba da sallah ya kabar harama duk sallah in ba sallar farilla ba a zuhur la'asar magriba isha asuba ba sallar da ake ma kiran sallah ko iqama wanda kada ake mawa duk wata sallah inda ba wannan ba to ba a musu kiran sallah ba a musu iqama saboda ka ita ma sallar kisfewar rana ba a kiran sallah ba a iqama to amma mun ji ana yi mata ruku'u biyu kamar yadda ake masa tajida guda biyu to ya za a yi a wannan ruku'u biyu gashi nan malam zai karantar da mu da liman ya zo kurye kabbara harama ma musi kabbara harama wa ya karɓi fi ƙiyamil da yiwa farko mira ka ake a ka farko ba adala fatiha ce liman sai ya karta fatiha a bayyane a bayyane zai yi karatu didi da rana ne in ya gama a ɗaya ɗin nan sai ya karanta suratul baqara mustahabbi ne tun daga farko har ƙarshe eh tun daga farko har ƙarshe to sannan sai a yi ruku'u a yi cikin ruku'u a ɗauka ko a miƙe tsaye idan aka miƙe tsaye ba sujada za a tafi ba wa fil qiyami sari a tsayuwa ta biyu minha a wannan da raka'a ta farko sai a ƙara karanta fatiha a wannan tsayuwa ta biyu sai aka ta fatiha idan ya kai ƙarshen fatiha kuma sai ya ƙara karanta ali imrana surta ali imrana sai ya biyo da ita sannan sai a yi ruku'u suna ko daga ruku'u sannan a tafi a yi sujudu guda biyu an yi raka'a ɗaya kenan <laughs> wannan kenan hmm. wa fil qiyamil awwali a tsayuwa ta farko min rakatun sadi a raka'a ta biyu kuma an taso ba adala fatiha ta sai liman ya karanta fatiha sai ya karanto mana suratul nisa'i a tsaya sannan sai ayi ruku'u idan aka yi ruku'u aka ɗaukako ba za a tafi sujada ba sai liman ya ƙara karanta fatiha shine ya ce wa fil misali a tsayuwa ta biyu Allah Fatiha ce bayan fatiha kuma al-ma'ida sai akan tasal ma'ida <laughs> eh, kajifa wannan kenan sai akan ta ma'ida wajen izo nawa kenan ai da dama eh, izo zuka da dama kuka shi sai aka ce ba a yin ta in azhar ta wuce kuka azhar ta wuce aka ce sai an yi wannan dogon karatu aka kusan magariba mun ga lokaci akwai maganar sallar la'asar za a shiga cikin haƙƙin la'asar ba za a yi ta kan lokaci ba kuma kafin a gama wannan la'asar ta wuce idan ko la'asar kuma ta fi ta muhimmanci da aka aka ce in rana ta yi zawwal ma'ana inda an yi azhar ne sannan rana ta samu wannan kusufi a kyala wannan sallah dan a tarbi sallar la'asar cikin lokacinta amma kaga inda safe ne wajen karfe 8 ne ko wajen karfe 9 ayi a gama kafin azhar wannan ke kenan anan kuma ya halatta liman ya iya riƙe musahaf ya iya riƙe alƙur'ani an gane wannan ko musamman in ba aran ma bane eh, babu laifi ya ɗauko alƙur'ani ya buɗa <laughs> ta anya ma muku za su iya daurewa musamman da wannan zamani namu <laughs> ah, in liman ya daure to ma muka fi akwai akwai shakka musamman ma mu irin namu na yanzu Allah ya taimake mu to wannan ita sake idan an samu kusufi kusufi shamsi kusufi na rana banda na wata kusufin rana banda na wata an gane wannan ko to idan an riga an fara sai kuma rana sai ta warware sai ta bude sai a yanke kokowa suka ce a sai an karasa ta sai an dire Allah ya taimake mu domin ba a fara aiki alkhairi a daina duk aiki da alkhairi sai an cika shi to akwai kuma da kamari kusufin wata wanda shi kuma da daddare da ake wani abu ya zo ya rufe wata ko ita ma ana sallah idan an yi irin wannan wasu rafi kusufi kamari sunnatu amma ita sallar kusufi kamari ita sunna ce gairu mu'akkada ba ta cikin salloli mu'akkadai ba ta cikin sunnoni mu'akkadai ita gairu mu'akkada ce fatuha ita kuma siffar da ake yin ta kasa irin nawafili kamar dai sauran fili ne yawwa ruku'u daya kuma ka karanta surori waɗanda ka saba karanta cikin sallarka Allah ne sharaha idza jaa da sauransu ne yawwa ruku'u daya sujida biyu kamar da aka saba sallolin nafili-fili. ita haka ake yin ta raka'a ta ne raka'a biyu ce bi ruku'in wahidin kowace raka'a kuma ruku'u ɗaya wa qiyamin wahidin tsayuwa ɗaya wal qira'atu fihima sai dai karatu a cikin sallar kusufi kusufi rana ne ko kusufin wata ne duk dai ne karatu ana yi ne jaharat a bayyane idan kada a zo ku sofiyar tsamari neman ya shiga gaba ya shiru da malam karatu yake a sai ku je yana karatu a ji karatu ita sallar kisfewar wata malam ya ce wala yi jama'u laha ita ba a yi mata jami kowa zai yi tashi ne kowa zai yi tashi a tafi gida kowa ya tashi Sallar ta kisfewar wata ba ta kisfewar rana ba amma ta kisfewar rana ana mata jami'i amma ta wata ba a yi mata jami'i kowa ya tashi arrabi'atu sallah ta hudu daga cikin salloli na sunnoni masu ƙarfi ita ce salatul istisqa'i sallar roƙon ruwa sallah ta roƙon ruwa wata kunul ajal islahi ana yin ta ne domin a samu ruwa wanda amfanin gona zai gyaru amfani yana yaushe ana yin sallah don a samu ruwa amfanin gona ya farfado au al ne, ko kuma domin dabbobi samu ruwan sha daga cikin dabbobi har da mutum haka yace adamiyun au gairihi mutum ne ko wani mutum a samu ruwan da za a sha wasifatuha ita kuma sallar yadda ake siffar yadda ake sallar roƙon ruwa Kasa irin sa'irin nawafili kamar sauran nafilfili ne ita ma ita ma ruku'u ɗaya sujadu guda biyu kuma wajen karatu ka karanta surori in aka saba na yau da kullum ba su an yi dogaye ba ita ma raka'atani raka'a biyu ce sai dai ya ji harfi ima bil qira'at ana bayyana karatu a cikin su ana bayyana karatu to wannan kenan wannan shi ne ƙarshen salloli na nafilfili waɗanda suke masu ƙarfi guda hudu salloli na nafilfili guda hudu suke masu ƙarfi sauradu wata sallah da ba wannan ba ta nafila ce amma ba ta kai waɗannan ƙarfi ba in mun lura wutiri ya fi kowace sallar nafila ƙarfi a shari'a suna ce mu mu'akkada mai ƙarfi ƙarfi ƙwarai da aka mu kiyaye shi kowane lokaci ta biyu sallolin idi ta uku sallar kisfewar rana ko kisfewar rana ta hudu kuma sallar roƙon ruwa to ina fi ko ina salloli karfi cikin sunnoni kamar suka zo din nan nan gaba za mu je rakatar fajari kuma tana biye da su ita rakatar fajari tana daga cikin raga'id salloli ne wanda ke ce marabiba Amalikiya suna da wannan da rakatar fajari da raka'a biyu ko raka'a shida bayan magariba su ake kira raga'id za mu bayani kai in mun zo darasi na gaba insha Allah to sauran salloli kuma irin su salatul duha raka'a biyu kafin azhar ko raka'a hudu kafin la'asar raka'a biyu bayan isha'i sallar shafa'i banda wutri shafa'in kadai su kuma sauran sunnoni ne da ke kira mustahabbai su ne sunan gairu muakkada su kuma su ne za mu ji a darussa na gaba in Allah ta baraka wa ta'ala ya so Allah ya taimake mu na wa alaikum salam na ban ji ba wajen tafiyar tafiyar neman idi na tahiyatul masjid na tahiyatul masjid na eh kama a ce sallar idi sai aka ce an zo sallar idi sai ruwa sai aka ce to a koma masallaci a yi za a iya yanta ta in an zo masallaci haka ne tambaya take ko malayin kame da muka ce ita salatul mutahitul eh, masjidi in an zo sallar idi ba a yi domin inda ake yin ba masallaci ba ne fili ne to sai ya ce sai aka samu larura ita sallar idin nan da aka zo za a yi ta a masallacin idi ko a filin idi sai ruwa sai aka ce a koma to masallacin juma'a a yi tun aka zo tun da yanzu an dawo masallaci a iya yin ta ita masjidi aka tambaye ta ko mala a iya yi Wani ku domin yanzu an zo masallaci na'am a to bari ga wani ya daga hannu mala abubakar na'am sallar idi na'am Eh. Hmm. Hmm. Malam Abubakar ya tashi tambayar, ya ce mutum ya zo sanar idi, wacce ake kabbara bakwai a kabbara shida ban da kabbara harama a raka'a farko, to shi sanda ya zo an gama raka'a farko, sai ta biyu ya samu tare da liman. ya tashi ciko waccan raka'a da ya rasa sai ya jero wadancan kabar bari ko ko da ya tashi kur ya ci gaba da kartin Fatiha da sura tambayar kenan to ga amsa sai ya yi waɗancan kabar bari a gane wannan ko sai ya yi waɗancan kabar bari in ya dauka zai yi ciko ne to shike sai ya kabbara biyar sai kabbara biyar bayan tashi shi ba ta tashi shi in ko ya dauka zai yi gini ne to sai ya kabbara shida duk yadda ya yayi ko ya kabbara biyar ko ya shida amma dai sai ya kabbara barin nan a fahimci wannan ko wannan shi ne tambaya ta biyu na'am bismillah na'am eh eh yi eh, guda uku eh eh E, ƙari ne na'am na malam tambayar shi ta biyu ce, an zo sallah ne a ƙarshe wajen sujadu liman sai ya manta sai ya da har guda uku to cikin mamu akwai da fasin ankara wannan sujada da aka ƙara ta ƙarshe ta uku ce za su bi liman duk da haka a yi wani sujada ta uku da su ko kuwa su zaman su ne shine tambayar ko to amsa shi ko wa'in suka tabbatar sujada ta uku ce ba za su bi liman ba ko ba za su sallame ba sai su zauna su jira liman ya dawo an gane wannan ko amma za su yi mai tasbihi za ce subhanallah sai zaman su kada su bi shi a yarka ta uku a jira ta uku wa'inda ku suke shakka ko kuma maka mallima da sarar kana ko sun anya ta biyu ce ko ta uku to su su bi liman amma suka tabbatar bi aka yanzu na ta uku ce to su zaman su har liman ya dawo idan ya dawo aka sallama sai a sujuda ba ji su ba su bi liman ayyaba a adi duk da su bi shi ba ya ja musu <laughs> Allah ya taimake mu na'am malam ya rubuto ya me aka rubuto wa alaikumus salam na'am ya hmm. haka haka mutum ne ya shiga masallaci aka gama asubahi da shi sai ci gaba da karatun alkur'ani a cikin masallacin nan bai tashi fitowa ba har sai da rana ta fito yake tambayar shi idan zai fito din ya iya yin wata nafila kafin ya fito haka tambaya take Wani eh. canza mai tambaya haka take ko to amsa ita ce kwarai ma kuwa domin in rana ta fito ya halatta a yi sallar nafila amma ba fitowa ta kaɗi ta ɗan dono kai ba har sai ta gama fitowa yanda inda mutum zai fito waje inuwa shi za ta tabbata za a ga inuwa ba ɗan yi hasashen ga ranar da ta dono ba har sai ta gama fita ta watsake idan daidai irin wani lokaci to ya halatta a yi nafila ya na eh, nafilar shi a lokacin in zai fito ya iya eh, ƙara ma ya ci gaba nafilar shi a cikin masallacin lokacin na fila ya halatta ina fata mala ya gane babu laifi na to ba tambaya ta gaba ake cewa wa a bambanta kabbara harama da iqama da kuma kabbara to ba <laughs> to kabbara dai bari mu fara da kabbara kabbara duka kabbara ce kabbara harama din ma ita ma kabbara ce kamar sauran kabbar bari bambancin ta da kabbar bari saura ita ce ake da farko kabbar da ake da farko ta shiga sallah ita ake ce ma kabbara harama ita ma kabbara ce bambancin ta ita ana ce mata harama da an yi ta an haramta mutum komi cikin sallah an haramta ma ka ci goro an haramta ma ka ɗan jefa alawa baki an haramta ma kai wata magana wata bata shafi sallah ba har sai an gama sallah da haka ake ce mata kabbara harama kabbara da kayi ta an haramta maka waɗansu ababe waɗanda ba na sallah ba kabbara kuwa wacce ba a ce mata kabbara harama ba sauran kabbar bari da ake cikin sallah duk ɗaya cewa Allahu akbar wannan shine kabbara to ta farko din ita ake ce mata harama sauran kuwa har zuwa ƙarshen kabbar bari su kuma na ce musu kabbara ba ta harama ba an fahimci wannan ku. wannan kenan iqama kuwa ita ce wacce in za a fara sallar farilla ake fara Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala falah qad qamatis salat haka qad qamatis salatu kaga hakika sallar ta ɗaya kace mata iqama da wannan kadi kamata sala to wannan abin da ake duk sallar farilla in za a fara ana fara ta ne da wannan to wannan shi ake ce mai ikama ina fata mai mai tambaya ya gane yawwa wannan shi ake ce mai ikama Allah ya taimake mu Allah ka amshi ayyukan mu Allah ka yafa kurakuran mu Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba kasar mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah wa'annan bayina ka suka hana mu sakat har ila haza yanzu ba su daina ba muna ta addu'a ya Allah mun tabbata ka amshi addu'in mu ya Allah Allah gaggauta kawo mana ƙarshen wannan fitina ya Allah Allah gaggauta kawo mana ƙarshen wannan fitina ya Allah Allah ka gaggauta kawo mana ƙarshen wannan fitina ya Allah mun ga wata da sisar kuma maimakon a karkata kuma a ci gaba da addu'o'i Allah ya kawo ƙarshen abun sai kuma aka bullo da wani sabon abu wata ƙungiyar Hausawa zalla da sai kuma aka koma cacar baki akan wannan yanzu kuma na ake ta faɗa kuma an rabu ma da maganar ma Allah ya kawo fitina an koma kuma su wani ne ke da laifi Hausawa ne ke a Fulani ne ke kuma an koma kuma abin mu kuma da muke tunani cikin ƙabilar Fulani akwai na kwarai akwai mutanen kirki kun da ba ruwansu cikin wannan hidima cikin hausawa akwai na banza akwai da su ake haɗa kai da ake irin waɗannan ababe akwai infomomi akwai masu kidnapping da cikin hausawan ma da haka cikin kowace ƙabila akwai na banza akwai na ƙwarai to na banzan nan daga duk inda suke muna fatan Allah kai mana maganin su na banzan daga duk inda suke Allah kai mana maganin su ba mu san su ba Allah ka fi mu sanin su Allah kai mana maganin su na ƙwarai din kuma Allah ka taimake mu gabaki daya Allah ka ba mu rijiya cikin dukkanin hidindimin mu na yau da kullum Allah ka sada barka a rayuwar mu Allahumma rabba ati kusna takawaha wa zikkiha wa anta khairu man zakkaha ati kusna takawaha wa zikkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha faghfir lana rabbana warhamna taqabbal minna innaka antal